إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا ليجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai, mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata bakwai ga watan rajab bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1441 daidai da uku ga watan maris shekara ta 2020 miladiya Allah ya ƙara ya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda inda ke a 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari miji arhe kaduna a wannan kasar tamu ta najeriya muna karanta wannan littafi mai tafi barka i'tiqadul a'immatul arba'a kudurin magabata wato jagororin nan guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit kufi Imam Darul Hijra Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi da Abu Abdullah muhammad bin idris shafi'i al-qurashi da abu salih abu abdullah imamu ahli sunnah ahmad bin habdal al-shaybani mun kankare zantuttukan da malam ya koro mana na imamu darul hijra imamu malik za mu tashi a taban maudu'i shine a shafi na talatin a almabhasun rabia anan za mu tashi wannan shine majalisi na talatin da hudu a jerin gwanan majalisin wannan littafi za mu tashi daidai inda malam ya ce almabhasun rabia bincike na hudu a cikin wannan littafi aqidatul imani الشافعي قدر إمام الشافعي kafin mu shiga ya kamata mu san wane ne Imam Shafi'i Imam Shafi'i alkunyansa Abu Abdullah ana kiransa Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi wanda asalinsa ɗan Falastin ne anan aka haife shi sa'an nan mahaifinsa ya rasu yana ƙarami mamansa ta yi hijira daga Falastin ta shigo garin Makka ya haddace ƙur'ani a shekara bakwai ya karanta hadithi da tafsiri da sauran ilimi da ke kafa mutum a sanin addininsa a wajen mahaifiyarsa sa'annan ya lizimci sufiyanu bin uyayna sufiyanu bin uyayna malamai suna yin kinkiya da shi da imamu malik cewa su ne suka kiyaye ilimin hijaz sufiyan bin uyayna da sufiyan da imamu malik bin anas to lokacin da ya yi karatu na ilimin hadisi da tafsiri da fikihu a hannun sufiyan bin uyayna sai ya ji kwaɗayin yana so ya ƙara ilimi bari ya tafi wajen imamu malik yana ɗan shekara ashirin da biyar kafin ya tafi ya haddace muwadda malik a kwana goma sha biyar sa'an nan da zai tafi sai ya gaya wa malaminsa sufiyanu bin uyaina ina so in je wajen imamu malik in karo ilimi ana ƙara sanin darajar malami da yawan malamansa yawan malaman malami yana nuna kima da daraja na wannan malamin sai imamu shafi'i sufiyanu bin uyayna suna da dangantaka da wato shugaba na madina a wannan lokacin sai ce bari in rubuta maka sako ka kai masa saƙon shine ga yaran nan yana da kwaɗayin neman ilimi a lokacin bai wuce shekara ashirin biyar ba yana da kwaɗayin ilimi ka haɗa shi da imamu malik don ya koyi ilimi a hannun imam malik yana zuwa sai ya mika masa da ya buɗe karanta sai ce kash ni da ma dutsen kudu sufiyani bin uyayna ya ce in ɓuɓɓugo da sai na fi jin sauƙin ɓuɓɓugo shi a kan in je in tinkari imamu malik saboda kwarjini da imam malik yake da shi ilimi da tsoron kallonsa da ikhlasinsa ya sa yana da kwarjini ba kowa ke iya tunkararsa ba wannan shugaba ne fashe faɗi ya ce sai na ɗauke shi na kai shi wajen imamu malik da na kai shi sai ya ce to ɗan uwa ne ɗan uwanka fage na ilimi ni bin uyayna ya ce ga yaron nan kawo shi wajenka ya koyi ilimi yana da kwaɗayin ilimi sai imam malik yake tambayansa ina abin karatunka sai ce ai hadda nake a kar kallon yake to ko za ka karanto min in ji imam shafi'i na ba da labari ya ce sai na fara kala haddasa na malikun ina ta yi ina ta yi ya ce imam malik yana ta motsa saboda daɗin ya ga yaro matashi yana kawo mu wa malik duka ya ce ni kuma ina ta jin tsoro kada in gajiyar da shi saboda dattijo ne ya ce ni kuma yana ta ce min zid zid ƙara ƙara ƙara ya ce ina ta karanta ta yana kara in karanta ya ce ƙara ya ce ina ta yi ina ta yi can imamu malik sai kalle ni in ji imamu shafi ya ce kai yaro na ga Allah ya haskaka zuciyarka da ilimi kada ka bakanta zuciyarka da sa'awa ubangiji saboda shi ke doke basira Allah shi ke doke basira shi ke dafe zuciya ga mutum baya ganewa sa'annan kuma baya ɗauka sa'an Allah shi ke jawo mutum haka shi ke nan imamun shafi'i ya zauna a wajen imam malik ya koyi ilimi bayan ya yi shekara ɗaya zuwa biyu da uku ya ce zai wuce karan ilimi a ina ya ce zai je kufa a fa a ba kuma ba a jirgi ba kuma ba a jirgin ƙasa ba a shafa ƙafa a hau alfadari ko jaki ko doki ko raƙuni shi sai ya ce ina za ka ya ce zan nufi kufa zan je in tadda ɗaliban abu hanifa saboda shi abu hanifa shekarar da ya rasu shekara aka haifi imam shafi'i shekara ɗari da hamsin saboda shi an haifin shi shekara ɗari da hamsin na hijira shi kenan imam malik ya bashi guziri dirhami ɗari da saba'in da wajen takwas ya ce ga guziri ga nima agaji na ƙara da ɗan guzirinka ka je ka nemi ilimi da ya shiga garin kufa sai shiga masallaci an masallacin garin sai tadda wani mutumin yana sallah yadda mutumin ya yi sallah da ya idan sai imam shafi ya ce a ah, da kaza ka yi ka yi kaza ka yi kaza kai kaza sai mutumin bai ji daɗi ba ya fito sai ya tadda muhammad bin hassan shaybani sai ce akara tunda nake sallah ban iya sallah ba ya ce ka iya sallah sai ce to ga wani yaro ce wani matashi a cikin masallaci wai ya ce min ban iya kaza da kaza ba a san malami shi ya san malami sai ce je ka tambaye shi me kaza ana zuwa sai ce me kaza sai imam shafi ya bada amsa sai dawo ya ce me amsan da ya baka sai ce kaza ya ce a ce kai wannan malami ne je ka ƙara tambayinsa ka ce kaza ka ji me zai ce maka ka ƙara zuwa ce mai kaza sai ce kaza a ah, yana za ce kai kira shi ku daman ga mutanen da yake kwaɗayin me ya haɗu da su shi kenan ya yi karatu ya koyi ilimi a hannunsu muhammad bin hassan shaibani da abu yusuf qadi abu yusuf bayan ya gama sai ya ce to daga ta zama ba bare shiga bagadada neman ilimi imamu kama ji labarin imam shafi'i zai zo sai fara bada da labarinsa yana gaya wa ɗalibansa ko wani babban malami kaza kaza kaza kaza kaza san ɗalibai sukan bi malami shikenan da imamu shafi'i ya zo gidan imamu ahmad imamu ahmad ya bashi abinci imamu shafi'i ya cinye abincin nan har da suke kwano a almai suka ce ha ce malami ne kuma yaya suke har da kwano <laughs> kasar duk wani motsi na malami ana bibiya ko <laughs> shikenan dare ya yi sai suka lallabo wajen windo su jire ko yana kiyamun laili sai suka ji shuru ba su ji yana sallah ba irin balle su ji mutum kilawa ko ana kiran sallah a subahi imamu shafi'i da ya fito daga ɗaki masallaci ya wuce da ya alola ba ha sai ɗalibai suka samu Imam ahmad to ka ce malamin ka ne malami ne kaza kaza kaza ko da abubuwa kaza sai Imam shafi sai imamu ahmad yake tambayar sa sai ce dalil yace tunda nake na dade ban ci abinci na koshi a duniya ba sai da nazo gidanka yace kuma dalilin da yasa na saki jiki na ci abincin gidanka har na lashe kwano Ya ce ba na tsammani a duniya zan samu abinci mai tsarki da tsabtasa irin abincin gidanka shi sa na saki jiki na cinye wato kafin ciki na ya samu waje ya ci irin abinci mai irin albarka da tsarkaka da halaliya irin gidanka zai yi wuya shi sa na dirje na cinye ce to ai sun ce ba su ji ana kiyamun laili ba sai ce eh tun da na shiga bayan isha'i hadisi guda ɗaya na zauna ina fitar da fikihun na samu fikihu guda dubu ɗaya a kan hadisi guda shi sa da na fito ban sake alola ba tun da ban yi bacci ba shi ne na wuce mai kalla. a nan ne farkon littafin da aka rubuta a usulul fiki abdurrahman mahadi ya nema daga imam shafi'i ya ce tun da kai gwani ne a larabci gwani ne a sanin fikihu gwani ne a ilimin hadisi gwani ne a ilimin tauhidi ka rubuta mana ƙa'ida a ilimin usulul fiqi saboda sababbin musulunta wanda suke da rauni a larabci su samu makami da za su amfani da shi wajen sanin qur'ani da hadisi sai rubuta littafi na farko sai sa mata suna ar-risalatu ita ce littafin farko da aka wallafa a fagen ilimin usulul fiqi wannan ya rubuta ta ne a shekara 197 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daga nan sai ya bar Bagadada sai ya tafi Misra inda ya haɗu da Lais bin Sa'ad Lais bin Sa'ad kuwa Imam Shafi'i yace na zauna da Imam Malik na zauna da Lais bin Sa'ad yace wallahi imamu malik bai fi lais bin sa'ad ilimi ba amma wani kaga yanzu ba ya taba jin sunan ko amma ɗaliban ilimi da malamai sun san waye ke kira lais bin sa'ad yace da ya je garin misra sai ya ƙara rubuta wannan littafin a usulul fiqh ya sa mata suna ar-risala sai malamai suka raba shi kashi biyu wanda ya fara rubuta a bagadada sai suka sa mai suna arrisala risala wanda ya rubuta kuma a Misira sai aka sa masa suna ar-risala jadida to bai dade ba sai Allah ya karɓi ransa a shekara ta 204 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina lokacin sura shekara biyar a haifu Imam Tirmidhi to imam shafi'i ya rasu yana da shekara hamsin da hudu a duniya amma ga iliminsa ya kaɗa me duniya ga baki ɗaya to Allah ya yi wa me lokacinsu ne albarka ana fata an gane imam shafi'i babu wani fanni a yau da za ka yi magana a ciki face sai ka tadda imam shafi'i yayi magana a kansa har ma ana buga ana kambama imamu malik cewa ya isa imamu malik daraja da fifiko a ce irin imamu shafi'i ya zo na a gabansa ya karatu wato daraja ce ga imamu malik a ce irin imamu shafi'i ya zo na a gabansa ya yi karatu amma kaga akwai wasu saboda jahilci da rashin sanin kima da daraja na malami cewa wai imam shafi'i ya gudu ne imam malik bai ba su ijaza ba ya gudu ya tafi kaga da kiran wa'annan sun san tarihi da ma ba zai faɗi wannan ba imam malik ya ba shi guziri ya ce ga guziri mako ka ƙara ka je ka ƙara ilimi saboda darajar malami yana ƙaruwa a darajar malaman da suka karantar da shi yawan malaman da suka karantar da shi amma duk wanda kaji ya ce ma bai da malami to shetani ne ina fata an gane amince matsalan to ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da malami waye malamin sa malaika jibrilu Allah ce allamahu shadidul quwa amince matsalan saboda ka in ji malami yana ce maka shi bai da malami sai wace to ka sani shetani ne shi ilimi koya ake yi kuma dole ka zauna a gaban wani ka koya amince matsalan a laifi ba ne don ka karatu a gaban mutum kuma Allah ya fifita ka a kansa amince matsalan wannan ba abu ba ne to shi don akwai Allah a zuciyarsa to ɗaukaka ce gare ta cewa yau ya karantar da wanda ya zo ya fi shi ilimi ya kamata ya dinga tutiya ne An matsalan amma in ya koma yana gaba da kai ko yana abin da shi ma yana da matsala saboda ai burin malami ya karantar da ɗalibin da ya fi shi ko? an matsalan to imamu shafi'i ya yi karatu a wajen wa'annan malaman shi ya karantar da imamu ahmad fikihu da usulul fiqi shi kuma imamu ahmad ya karantar da shi ilimin hadisi saboda a duk wa'annan malaman guda hudu ba wanda ya kai imamu ahmad hadisi saboda ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miliyan ɗaya a kwakwalwarsa a ga ba karamin mutum bane ko ina ba ta gane to ya haddace mai hadisi miliyan ɗaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk yawancin manya-manyan malaman nan da ake tukiya da suna hadisi ɗalibansa ne kaga al bukhari ɗalibin ɗalibin imamu ahmad ne ma amma imamu ahmad ɗalibin ɗalibin imamu ahmad ne saboda ɗalibin imamu ahmad ya karantar da al ah, bukhari har al bukhari yake cewa ban taɓa rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zo na a gaban aliyu bin madini na san ban san komai a ilimin hadisi ba abu dawud mai suna ne abi dawud ɗalibin imamu ahmad ne ana fata an gane ya zauna a gaban imamu ahmad ya koyi ilimi har yakan yi wa imamu ahmad tambaya har ya rubuta matsayin imamu ahmad tambayoyin da yake wa imamu ahmad in ya tambaye shi kamar yadda imamu suhunun ya yi ko a mudawwana yana fata an gane ya tattaro ko zartuttuka da sauransu to haka shi ma abu dawud ya yi a wajen tambayoyin da yake wa imamu ahmad sai ce wa ta'altu aba abdullah na tambayi abu abdullah sun kaza to imamu shafi'i ya rasu yana da shekara hamsin da hudu a duniya kaga bai daɗe ba amma allah ya yi wa rayuwarsa ne albarka yanzu ga mazabarsa a duniya ana amfani da ita to ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu. malam yace qauluhu fi tauhid magana da imamu ahmad ya faɗi imamu shafi'i ya faɗi a tauhidi akhraj al-baihaqi an ar-rabi' ibn sulaiman imamu al ya fitar da asari daga ar bin ibn sulaiman shine ake kira talibi ne daga cikin ɗaliban imamu shafi'i wanda ya yada fiqhun imam shafi'i har ce, bin sulaiman qala shafi'i malami na imamu shafi'i yace man halafa billahi dan mutumin da ya rantse da Allah hau bismin min asma'ihi ko da suna daga cikin sunayen Allah fa sai ya karya rantsuwar fa alaihi al-kaffara wajibi ne ya yayi kafara saboda girman Allah ya wuce wasa inda ta rantse da Allah dole sai yi kafara to kafaran nan a wajen rantsuwan nan abu biyu ne za Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya rantse wallahi ba zai yi kaza ba sai ya ga yin wannan abin shine maslaha gare shi to ya warware rantsuwan yayi kafara yayi wannan abin ina fata an gane kada ka ce a ah, ni na riga na rantse ba abin da zai sa in yi kaza a'a ku ce in ka rantse da za ka yi abu kaza ba sai kuma daga baya sai ka ga yin wannan abin shine mafi alkhairi gare ka kakka ce ai na riga na rantse saboda haka ba zan ja da baya ba a'a ka warware rantsuwan kai fara. ina fata an gane haka manzo Allah ya ce haka shawara manzo Allah ya baka ko kuma shine mafi alkhairi gare ka amma duk mutumin da ya rantse zai saba wa Allah sai ce kada ya saba wa Allah kuma ba kafara a kansa tunda ai sabo ne kamar ji mazalan abu kafara akan rantsuwa na sabo har ga rantsi ya ce wallahi sai yayi kaza kamar ji matsalan sai kuma ya tuna ai wannan abin Allah ne to babu rantsu babu kafara akai misali kai ne yaron ki maka ya saba maka sai ka fusata sai ka ce wallahi sai na maka bulala ashirin da biyar ana yi ko? to yanzu rantsuwan da kai ka ce wallahi sai na maka bulala ashirin da biyar yi wa yaro bulala ashirin da biyar Allah ne an gane? dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai yi duka in ke ba haddi bane kada ya wuce bulala goma amma jo talan ina malaman makaranta islamiyya ko boko ina fata an gane duk yadda yaro ya kai ga laifi in za a dake shi kada ya wuce bulala goma ga musulunci ya yadda da ne duka to amma kada ya wuce mai goma to sai ka ce ka rantse sai ka mai nawa 25 to yanzu ba maganan cewa ka fara sai ka sai ka mai 25 a'a yanzu sai a dawo da shi nawa goma kamar abin da ya faru ne da wa ana annabi ne mahaifiyarsa a matarsa a saba wa dokarsa ya ce sai ya dake ta ايه لا ايه يا جماعه كن سوره صاد ايه مع النبي سليمان ملي ايوب النبي ايوب لي النبي ايوب لي اوكي إيه؟ ادرب ولا تحمس كو Allah ce inna wajanna sabira ni'mal abd innahu awwab saboda matar shi ya shekara goma sha bakwai yana ciwo annaban Allah shekara goma sha bakwai yana ciwo ya rasa yaya ya rasa matansa ya rasa dukiyarsa ya koma talaka fitik kowa ya guje shi sai matar shi ta ce ka roƙi Allah mana sai ce yana jin kunya shekararsa nawa a duniya Allah ya bashi lafiya a ce kawai dan Allah ya jarabce shi shekara goma sha bakwai ba zai iya haƙuri akan jaraba wannan da Allah ya masa ba ya shekara wajen tamanin lafiyar salau sai a shekara goma sha takwas zuwa sha bakwai shi ne ba zai iya haƙuri ba ya ce yana ganin har yanzu lokaci bai yi ba da zai ɗaga hannu ya roƙi Allah shi za Allah ce wajen nahu sabira mun tadda shi mutum ne mai hakuri ni'mal abd Allah da kansa yake yabansa kai ma dalla da irin wannan bawa innahu awwab mutum ne mai kankan da kai da komawa wajen Allah ka ko saba karamin mutum bane ko kan kankar yana ka bacci <laughs> eh ka dinga iwu ka ban ka matarka bacci da yaranka shekara goma sha bakwai da sai ɗan ya zo da siffa ta ɗan adam ya yaudara matarsa ya ce ga abu kaza in tana so ta kai wa mijinta zai warki shi ne sai ta karɓa tana zuwa sai ce me yasa ta karɓa duk da fa duk kowa ya guje shi banda ita sai ce na rantse da Allah sai na miki bulala ɗari yanzu tambayan da nake so yin anan rashin tausayi ne gare shi ko ko me yasa yayi haka ba zai ba na amsa barakallahu fika wato saboda ya ga an saba dokarwa Allah shi sa ya fushi duk kowa fa ya guje shi banda ita amma ya ce sai ya mata bulala ɗari in ya samu lafiya to shine Allah ce to ya tattara tsintsiya guda ɗari a ɗaure sai ya dake ta wala ya hana kenan ko ba zai warware rantsuwarsa ba kenan a makwafan bulala ɗarin saboda haƙurin da ta yi ne da shi Amin amince matsalan to shi ne imamu shafi ya ce to in mutum ya kira sunan Allah ya rantse wallahi sai ya yi kaza to dole yi saboda girman Allah Allah ba wasa ba ne sai dai idan ya ga yin abin shine fi maslaha ku ya warware rantsuwan shine ya kafara ina fata an gane yayi kafara shine ciyar da miskinai goma ko tufatar da miskinai goma ko kuma ya yi azumi idan ba zai iya ba abin ji matsala na kwanaki guda uku wannan shi ne kafaran rantsuwa idan mutum ya yi sai Allah ce wa faru aimanaku ku kiyaye rantsuwanku in kai rantsuwa to ka cika shi na rantse sai na yi kaza to ka cika na rantse ba zan yi kaza ba to anan sai ka duba in yin shi ne maslaha to ka haƙura ka warware rantsuwan ka yi ina fata an gane an ji matsalan ka ce ba za ka yi wani abu ba to kuma yin abin shine maslaha gare ka to warware rantsuwar ka yi wannan abu eh eh na ai ba na yi wannan shimfudan ba in dai saɓa Allah ne ai ba ko mutum ya rantse sa ba za ta yi amfani a nan mutum da saɓawa Allah ne nan abin da yake ya halatta mutum ya yayi sai saboda kila wani abu ya ce ba zai yi kaza ba to ya yi, haka za Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya samu lada ya samu lada wancan kafara a lada ɗaya ne ina ya samu biyu kafarar rantsuwan da yi. Allah ba Allah ya fi ƙarfi a rantse da shi kuma a bar abin da wasa to shine abin da zai warware masa laifi a wurin Allah shine wannan shi an ce kafara zai kankare maka laifin eh ya wato ya samu lada daya daya ya samu saboda ya riga ya rantsi na gane maganarsa haka ne gaskiya ne <laughs> gaskiya ne yace wa man halafa bi shay'in ghayrullah duk mutumin da ya rantse da wani abu in ba Allah ba misla an yaqula ar-rajulu wal ka'batu mutumin da ya rantse da wani abin da ba Allah ba misali sai mutum ya ce ya rantse da Ka'aba ana yi ko a wannan yayi shirka eh? Ka'aba na da girma fa ne yasa ya rantse da kaba wa ya halice ta to kuma manzala ce man kana halifan falyahlib la auli yasmut duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru in dai ba za ka rantsi ba ka yi shiru to ina masu kwaran kwata tsanatsa ko masu ina ina masu aradu <laughs> ka ga wannan ba daidai bane ina fata an gane sai imamu shafi'i yace duk wanda kamar misali mutum yace ya rantse da Ka'aba amma mutum zai iya cewa wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ne ka'aba wa rabbi ibrahim wa rabbi muhammad wa rabbi wa rabbi israfil wa rabbi jibril duk wannan rantsuwa ce ya halatta amma ba za ka ce wal ka'aba ba yace ya rantse da ka'aba ko yace ya rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi ma duk shirka ne ko ya rantse da ni shabakin manzon Allah duk ana yin irin wannan sai malam ya ce wa abi ko kuma mutum ya ce ya rantse da babansa ko kana bari ko ba bari wannan maguzanci ne kansa sai ya ce wa kaza wa kaza ma kana ko ya ce ya rantse da kaza ya rantse da kaza abinda mutane suka kasance suna yi irin na rantsuwa na maguzawa sai ce fa sai ya ran sai ya warware wannan rantsuwan ya rantse da baban shi ba ko da kabarin baban shi shi ba zai kaza ba sai ce sai warwar wannan rantsuwan iji imamu shafi sai ce fala ta alai wannan ba kafara a kansa to yi rantsuwa ne na karban Allah ina fata an gane wannan yayi laifi tsakaninsa da ubangiji kuma yayi shirka idan ya rantse cewa wannan abin da ya rantse da shi yana daidai ne da Allah shi sai ya rantse da shi to ya zama babban shirka ya fita daga musulunci duk aikin da ya a ranar ya rushe daga ranar da ya balaga zuwa wannan ranar ya rushe saboda Allah ce walau ashraku la bi ta'anhum ma kanu da annaba wannan za su yi shirka Allah ya ambace su ko yace to da duk abin da suka ya rushe to annaba aka ce sannan kuma ga abin da Allah ce manzo Allah wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin annabi ba sallallahu alaihi wasallam Allah ma yace wallahi da zaka yi shirka Allah ce wallahi da ya rusa aikin ka gabaki daya Allah fa yake cewa manzo Allah wanda ya san ba zai yi shirkan ba saboda a nuna ma girman shirkan ga abin da Allah ce wa manzo Allah balle ni irin ina ko irin ka ina fata an gane sai ce wallahi da ya rusa aikin ka gabaki daya kuma wallahi da kana cikin taɓaɓɓu wanda suka yi asara duniya suka yi asarar lahira Allah ka tsare mu sai ya ce wa mithlu zalika qawluhu la umri ko la amri yace misalan haka kwatankwacin haka mutum ya ce ya ce ya da shekarunsa ana yi ko ba yi wannan duk rantsuwa ce ta maguzawa sai yace la kaffarata alaihi imam shafi yace irin wa'annan rantsuwa babu wata kaffara kada ce ai ya riga ya rantsu saboda haka shi ba zai yi ba wa yaminun bi ghairi llahi fa huwa makruhatun manhiyun yace rantsuwa da wani Allah haramun ne an yi hani akai nan yace makruha karahiya da yake nufi anan tahrim hani kyama na haramci sai ce min qibali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine min qibali rasul sallallahu daga bangaren magana ta manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa to za mu ji dalili ko inji imamu shafi'i sai yace inna yace inna Allah azza wa jalla nahakum an tahlifu bi abaikum ga manzo ce lallai Allah mai girma da buwaya ya hana ku kurantse da iyayenku faman kana halifan duk wanda zai rantsuwa falyahlif billah aw liyasmut ko ya rantse da Allah ko yayi shiru inda ba za ka rantse da Allah ba to kai shiru inda ka saba ba ka rantse da Allah ba to kai shiru shi sa Allah ce wa qulu haulan sadida ko in za ku yi magana ku yi magana wacce ta dace to tunda yanzu ana kokarin daidaita maka abin da zai za ka yi furuci da shi kada ka rantse da wannan Allah kada ka rantse da mahaifinka kaga wannan sai a ƙauye ko aka ji wani rantsuwa wani ma sai ka sai ka rike kai in ka ji rantsuwa kuma yanzu abin takaici a cikin gari ma da akwai ilimi ana irin wannan rantsuwa kaga mutum ya ce ya rantse da windan kaza ko ko kuma ya ce ma shabakin kaza ko ya ce ma da kabarin wani ko da kabarin shehinsa ko da kabarin babansa ko ya rantse da babansa ko kuma ya ce maka ya rantse da manzo Allah shi wai duk yana ganin wai girmamawa ne alhali shirka yake ina fata an gane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku rantse da iyayenku sai ce man kana halifan fa man kana halifan duk wanda zai rantse falyahlif billahi aw liyaskut ko ya rantse da Allah ko ya shu in ba za ka rantse da Allah ba to yi shiru in bakin ma yake tame ka rike shi gam dan kada yi me kada ya kubuce ko ke bakin gam dan kada ka sukutan baki ka faɗa abinda Allah zai fushi da kai wannan hadisi mana yace kharajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul iman wan nuzur babu babun la tahlifu bi abaikum babun da ke magana kan kurantse da iyayenku mujalladi na 11 shafi na 530 haka imam muslim a cikin kitabul iman babu nahyi anil halfi bi ghairillah babun da ke magana akan hani kan rantsuwa da wani Allah shi kuma a majallaji na uku shafi na hadisi namba ta 1266 haka kuma ya zo a hadisi namba ta 1646 wannan magana malam ya ce ya ɗauko shi ne a cikin manaƙib shafi'i wato daraja ta imamun shafi'i wanda imamul bai haƙi ya rubuta musalladin farko shafi na ɗari hudu da biyar sai ya ce wa'allala shafi'iyu lizarika sai imamun shafi'i ya fitar da illan da ya sa ya yi wannan bayani bi anna asma Allahi ghairu makhluqa saboda sunayen Allah ba halittu ba ne, raddi yake yi wa mu'tazila su ne suka ce sunan Allah halitta ne na fata an gane man halafa bismillah duk wanda ya rantse da sunan Allah fa hanata ya warware wannan rantsuwan fa alaihi kafara to dole sai ya yi kafara tunda an ce in saboda girman Allah ina fata an gane ka rantse da Allah daman harfa na rantsuwa guda uku ne wallahi tallahi billahi shine wallahi tallahi billahi allazi ko kaga wannan rantsuwan guda uku mutum ya hada ta kuma akan karya ana cikin makamashin wutan jahannama kuwa yau mutane su rantse akan karya ba komai bane kaga mutum bai san komai ba karya ce sharri zai yi ko kiyayya zai yi amma ya buɗe baki ya rantse maka da Allah da wa'annan rantsuwar shi a zuciyarsa ya san ƙarya ne kawai saboda zai ta yana so ya kiyaye wai mutuncinsa to anan ne kuma mutunci sai ya zube ina fata an gani. gara ka faɗi gaskiya ko da kan kanka ne ya fi maka alkhairi a wurin Allah da ka faɗi ne ƙarya kuma ka rantse da Allah na fata an ba karamin girma laifi bane a wurin Allah Shi ne ke dulmiya mutum a cikin wutan jahannama can kasan kasan wutan jahannama amma a yau sai ka ga mutum akwai wanda masu a kotu ma aikin su kenan su zaman su kenan ana neman masu rantsuwa da shaidu sai a zuwa a same su a biya su kenan sai ce wallahi tallahi a gaban sa ake wannan abin kenan an biya sa shi kuma tashi ya kada kudin sai ya kara ta ba su zo a cikin kana neman irin sa kotu ga sunan kawai sai dai ba su kuɗi kawai su zo su rantse to sai kuma Allah ya kyale ma haka a banza to kaga mutum shi yake haifar wa kansa ne bala'i da musiba Allah ya shirya da mu wannan magana malam ce ya ɗauko sa ne a cikin rawahu ibnu abi hatim imamu ibnu abi hatim ya rawaito sa fi adab shafi'i a cikin ladabba na imamu shafi'i شافي نبيدة سئنده بأكو وأبو نعيم في الحلية الأولياء وطبقة الأصياء هكا إمام أبو نعيم يبتدش أتكي حلية الأولياء آه، وطبقة الأصياء مجلد نترى شافي نبيدة قوم شابي وزوى نبيدة قوم شاوكو والبيهقي في السنن الكبرى هكا إمام البيهقي يبتدش أتكي السنن الكبرى تاتا مجلد نقوم شافي نبيدة آه، شافي نبيدة آه، عشرين دا wa asma'i was sifat haka kuma a cikin asma'u was sifat na Imamul al haƙi, shafi na 255 zuwa 256 wa zakarahu al-Baghawi Imam al-Baghawi ya ambace shi fi sharhi sunna. a cikin littafinsa sharhi sunna, mujalladin farko shafi na 188 wanzur al-uluw malam yace ka duba littafin al na Imamu al-Zahabi wa muktasaruhu da kuma muktasar al'ulu wanda imam nasiruddin albani yayi wancan shafi na 121 shi kuma a muktasar ɗinsa shafi na 77 sai mu tashi akan wa aurada ibn eh, ibn al ko sai mu tashi a wannan gaba in Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am eh eh eh yayi amma dai kuma dole sai yayi kafara Eh, eh, shi sa yi gara ana so mutum ya saba bakinsa ya daina saurin rantsuwa ina fata ka gani abu ba girma ba ne ba kaɗan mutum ya rantse to daman abin da ke sa mutum ya rantse sai an kai mutum makura saboda a cikin mutane cikin mutumin da yana rantsewa dole abin da sai ya faru Allah sai ya yi abu. haka manzo Allah ce rubba ash'asa aghbara law aqsama ala Allah la abarra yace akwai mutanen da mutane in ka san su zaka rena su ka ganin su da kima saboda kila ma in neman aure zo gidanka ba za ka bashi ba saboda kana ganin bai cika ba sa'annan kuma in ka ganshi ba mutum bane wanda kowa zai kaunaci ya zauna tare da shi sai ce irin wannan mutanen wa'ansu daga cikinsu in ya rantsa ya ce Allah sai abu kaza ya faru ya Allah sai ya wannan abu saboda ya barrantar da shi muhammad ah, akwai malamin imamu malik muhammad bin munkadir yana ba da labari imamu sha'abi su ba da labari kisan yana cikin siyar alamin nubala ya ce wata rana an yi fari a garin madina kai sallar ruwa ana roƙon ruwa shi muhammad bin munkadir ɗin shi yake ba da labarin ya ce ina zaune a masallaci ya ce sai na wani mutumi bikin fata bawa ya shigo masallaci ya kafarta ya sallah a biyu ya ce sai mutumin nan ya zauna ya kaga kai ya ce ya Allah mutanen garin nan sun roke ka ruwa baka ba su ba na rantse ya Allah sai ta yi ruwa ya ce ina jin mutumin ya ce ina ɗan kwance ne sai na ɗan zauna na ce kai wannan mahaukaci ne Allah ya wa haka ya ce yana gama rufe baki sai ga walƙiya sai ga ruwa sha ya ce sai ya ga mutum ya ɗaga kai na cewa man ana ya Allah ni waye ya Allah ya ce kawai sai na lallaba na dinga bin mutumin ya ce har na ga gidan da ya shiga ya ce saboda in san me yake yi tsakaninsa da Allah ni ma in koyi da shi wannan fa mutumin da nake baka labari shi da yake faɗin wannan shi ne fa gidansa ba abinci kwata-kwata matarsa ta sa ruwan an tafasa ruwa yaran na kuka ya rasa yadda zai yi ce kawai sai ya ɗauki buhu buhun algarara ya fita ya je ibo ƙasa don ya ɗan rudar da yaran su kwanta su yi bacci sai ajiye buhun a ɗaki ya zauna yara fana ta kuka ya kalli matan ta kalle shi ya kalli buhun ya san ƙasa ya yi ba a ce ka yana zuwa yana buɗe buhu ga ya zama ƙasa ya zama alkama ya ce mata to zo ki yi ba da iba aka yi abinci kowa ya ci aka ci aka koshi ya cika buhu da ƙasa ƙasa ya zama ne alkama to shi ne suna cikin jirgin ruwa fa daniniya ta kada irin mawuji ɗin nan waves ɗin nan na teku da ta kada jirgin ruwan nan ya dinga kadawa kamar zai kife yana kwance irin sai kansa sai wani ya tsallaro shi ya ce ga muhammad bin munkadir an Allah ku je ku mai magana ana zuwa sai aka ce in Allah ka roƙa mana Allah mana ga halin da muke ciki sai daga fayyace ya Allah ka nuna mana ikonka ka nuna mana afuwarka kawai sai hannu ne gaba ki ta yanke wannan fa mutumin shine fa ga wancan shine yake cewa bari in je gidansa in ga me yake yi in kila ni ma in koyi da shi a ya ce ina zuwa gidan mutumin nan ya ce bayan kwana uku da naje ana mai magana ya ce sai mutumin ya daka min tsawa fita mun wani gida da ya kawo ta gida na ya ce sai na fita ya ce sai ya tattara kayan a ce lokacin da na fita da tattara malfa mutumin yake yi fara. ya tattara malfan ya bar anguwa har kada ma a san shi balle a zo ana cewa me abin cikin addu'a ko kamar yadda mutane yau suke yi ya ce dalilin haka ya ce bayan kwana biyu na ƙara dawowa don dai in tambaye shi wani ibada yake yi don in samu wannan darajar ce yana dawa bayan kwana biyu sai mutane angon suka fara ka ga kakwar mana mutumin nan muna amfana da mutumin nan yana sai mana da malfa yanzu tun ranar da ka shigo ya kwashe kayansa ba musa inda ya dosa ba ga bayan Allah ba sa so ma a san su ne to wani ma tallata kan zai kishi ban Allah ne <laughs> kaku a kaku sa akwai matsala Allah ya samu dace a'a ana so a hada ta ne amma idan rabuwar ba ba tazara da yawa kamar yadda ka ce ba matsala hmm, ana fata an gani. Allah ya samu dace kenan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk